لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم za a tara su a ranar alkiyama babu makawa domin a yi musu hisabi da sakayya